ilimi mabuɗin rayuwa. A shirin namu na yau za mu ci gaba da tattaunawa da muke yi da Mr. Yunana Ahmed wanda yake karatun digirin digirgir a nan ƙasar Amurka, wanda yake ba mu matasa shawarwari na hanyoyi da ya kamata su bi don dogaro da kai a rayuwa. so in ka duba sai ka ga wasu za su duba waɗanda suka yi makarantar ma ba wai suna da wani bambancin bane sai da duka dai ana zaman banza so akwai wannan cewa ba motivation na abin da in ka yi inda za ka samu abin yi yana akwai na wannan cewa jami'inmu sau da yawa ba suna shirin mu da abubuwan da za ka samu na yi ba yawanci mun dangana ne ga aikin gwamnati so in ba aikin gwamnati in ka gama sai ka ga ka zama ba abin yi so waɗannan yana zama babban matsaloli da yake sa za ka ga mutane ba sun sa wannan yin karatu ba sai ka ga wani da bai karatu ba ta wajen hanyoyi iri-iri suna samun kuɗin da kai da kai karatu baka da shi to sai wasu sai shiga kamar yin shiga irin maybe yan bangan siyasa a ba su kuɗi ya fi musu su je su bata lokaci suna yin karatu na ganin lack of motivation za mu ga cewar yanzu mafi akasarin matasa kamar yadda ka ce suna dogaro da gwamnati wasu ma za ka ga cewar ba su da karfin gwiwa su je su yi karatu sai in gwamnati za ta biya musu kuɗi wannan me ke kawo wannan matsalolin gaskiya wannan babban abu ne Ba ina gani kamar cewa in yaran za su in kowa matasa za su gane cewa karatu ba ya zama na cewa wai za ka yi ne don ka samu kuɗi ba don taimaka ma al'umma da ya kamata za a fara canja a yadda muke ganin yanayin boko da karatu because na ɗaya shine in ka samu ilimi za ka iya ka yi shiga kayi yi participating a cikin wani abin da ake discussing na na development na na kasa banda haka kuma zai kawo wayewa kuma zai sa duk yanayin abubuwan da muke zai bambanta sosai so ina ganin cewa in an kullum mu dubi yin makaranta ta fanni ɗaya na cewa ka zo ka samu aiki na yi ne shi yakan kawo wannan matsala amma in za mu duba cewa shi makaranta yana wayar da kai yana ba mu opportunity da za mu iya yin participate na a public discourse zai taimaka mana sosai saboda ci gaban al'ummarmu. To, Mr. Yanana, kamar a nan kasar Amurka ka ga yadda ake gudanar da karatu kamar a ce na firamare da na sakandare har na zuwa jami'a. mafi akasari matasa suna da zuciyar su je su wannan ilimi don kamar yadda ka ce dogaro da kai to kana ganin menene ya samu matasanmu ba su da wannan burin na su ma su je su yi wannan karatu don su taimaka ma al'umma wannan zai zama na cewa maybe ga waɗanda maybe our past maybe leaders ba a bamu wannan ba wannan koyarwan ba but kamar a nan kuma shine yaro tun yana shiga cikin firamare ana koyar mishi cewa shi din nan yana da responsibility a society shi